الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد فأعود لأذكر نفسي وإياكم بأهم مشكلاتنا التي ليست هي من باب الابتلاء بصورة مباشرة بقدر ما هي تقصير منا وضعف وتعطيل للأسباب من أهم تلك المشكلات مشكلتان أساسيتان أولاهما الجهل بالدين والجهل بالدنيا لا نهتم بالعلم الشرعي ولا بالعلم الدنيوي والأمر في ذلك لا يحتاج إلى تدليل فلنقارن بيننا وبين القوم في العلوم الدنيوية ملأوا جامعاتهم وتقاسمونا نحن وتقاسمنا نحن وإياهم في جامعاتنا لننظر إلى عدد الذين يسلهون لأن يكونوا علماء أو حتى في مستوى طلبة العلم الجادين فينا كم عددهم بالمقارنة مع هذه الكثرة السكانية الهائلة المتنامية كل يوم ليس هناك ولاية من ولاياتنا تتمتع بالكفاية الذاتية من العلماء والدعاة وطلبة العلم والكوادر في كل مجالات الحياة بل ليس هناك ولاية غطت ثلث هاجاتها في هذه المجالات المذكورة ثانيا البطالة وعدم مزاولة العمل فمجالات التجارة في بلادنا ومدننا وقرانا نتزاحم فيها مع غيرنا وينفردون بتلك المجالات في بلدانهم وقراهم ومجال الصناعات والمهارات والهرب في مدننا وقرانا تنفلت من أيدينا إلى أيدي غيرنا إن غالبنا يعتمد على التسول وسؤال الناس ويتخذ ذلك حرفة يرتزق بها ويتأكل من ورائها وبعض منا يتخذ التسول دينا يتقرب به إلى الله كيف تنهض أمة هذا حالها وكيف تشارك أمة في ميدان السباق مع الأمم إلى معالي الأمور والبعد عن صغارها وهذه هالها لابد من تغيير هذه العقلية ولا بد من بث روح الجدية في قلوب الناس في مجتمعاتنا لا بد من مطاردة التسول ومكافحة الأمية والبطالة حتى تكون لنا مشاركة حقيقية في ميدان الصراع وحلبة المصارعة والمسؤول على كل ذلك الحكومات العلماء والدعاة الجمعيات الخيرية الإسلامية الدعاة إلى الله ورجال الصحافة عبر قنواتهم الإعلامية ثم يأتي النصر من الله على حسب الصدق معه فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم وعلى حسب ما يبذل من جهد إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ‘ya'yan uwa matsalolin da suke gallabar al'ummar musulmi a kakafin duniyar musulunci suna da yawa musibin da suke kewaye da mu ba sa ƙidayuwa sawa'un a mataki na al'ummomi da garuruka da birane ko kuma a mataki na ɗaiɗaikun jama'a da ɗaiɗaikun gidaje idan muka kalli waɗannan matsaloli za mu iya kasa su kashi biyu kashi na farko jerin matsaloli na rayuwa waɗanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya koro su ya turo su domin ya jarrabi al'umma da su gwargwadon yadda mashi'arsa ta so gwargwadon yadda iradarsa ta zartas gwargwadon yadda kudurarsa ta tsara ta kuma zartas wanda irin waɗannan matsaloli da suke gallabar al'umma waɗanda Allah ya turo domin jarraba ya turo su ne domin waɗansu hikimomi masu ɗumbin yawa a wani lokacin hikimomin suka bayyana ga mutane a wani lokacin sukan ɓoyo irin waɗannan matsaloli ɗan adam baya da wani tsumi ko dabara wajen kore su daga kansa ko nesanta kanshi daga gare su babban abin da ake bukata ga musulmi ya mu'amalance su da haƙuri da juriya da yarda da abin da Allah ya ƙaddara masa ya zartan masa tare da miƙa wuya ga Allah maɗaukacin sarki tare da sani cewa a cikin zuciyarsa ibtila'i jarraba da gwaji sunnar Allah subhanahu wa ta'ala ne a cikin rayuwar mutane da haka yace kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna kowace rai za ta dandani mutuwa kuma za mu jarrabe ku da alkhairi a wani lokacin mu jarrabe ku da sharri alkhairi haɓakan arziki ƙoshin lafiya hayayyafa ƙaruwa daɗuwa yaɗuwa yawaita danginku da ɗaiɗaikunku sharri talauci da laulayi da ƙamajika da cutuka da annoba da sauran matsaloli na rayuwa waɗannan ubangiji ta'ala ya yi alkawarin jarrabar bayi da su wa nabluukum bi sharri wal khairi wa ilaina turja'un kuma ya zuwa gare mu ne makomar ku take sannan kuma ya ce wa lanabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal ju' wa naqsin min al-amwal wal anfus was thamarat lalle za mu jarrabe ku da wani abu na tsoro da firgici zaman ɗarɗar sakamakon rashin tsaro rashin zaman lafiya ko faɗace-faɗace da sunan addini ko ƙabilanci ko da sunan faɗin ƙasa ko da dukkan wata matsala daga cikin matsalolin rayuwa a samu zama na tsartsar da firgici da tsoro waljuwa za mu jarrabe ku da wani abu na yunwa da ƙarancin cimaka da ƙarancin abinci wani kasin min al'amwali wal anfusi was samarat za mu sarrabe ku da za mu jarrabe ku da kare tattalin arziki talauci sannan za mu jarrabe ku da karancin amfanin gona sannan za mu jarrabe ku da mace-mace ubangiji subhanahu wa ta'ala ce da manzansa a ƙarshen aya wa bashir sabiri amma kai bishara ga masu hakuri wato Allah ya ba da labarin zai jarrabe mu sannan ya shiryar da mu zuwa ga cewa in ya jarrabe mu din yadda za mu karɓi abun za mu karɓe shi ne da hakuri wa bashir sabirin yi bishara ga masu hakuri allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun sune waɗanda idan wata musiba ta same su babu abin da suke ɗorawa akan faɗin su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu dinnan mallakar ubangiji ne bayansa ne kuma gare shi zamu koma ubangiji ta'ala ce irin masu yin haka masu karɓar kowace irin jarraba da haƙuri tare da istirja'i faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un irin waɗannan suna da yabo na musamman daga wajen ubangijinsu ubangiji zai yabe su a fadarsa ta mala'iku sannan suna da rahama da aka yi musu tattali da tanadi daga wajen ubangiji sannan kuma irin waɗannan su ne shiryayyu kimtsatsu a cikin rajistar da mala'iku za su rubuta a kai gaban Allah domin a hisabi akan ta ranar tashin kiyama allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun ya tabbata a cikin hadisi daga suhaib ibn sinan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace abun mamaki al'amarin mummuni gaba ɗayan lamarinsa alkhairi ne ba wanda yake da wannan tsari a cikin rayuwarsa sai mummuni idan abin bakin ciki ya same shi sai ya haƙuri sai hakan ya zame masa alkhairi idan abin farin ciki ya same shi sai ya yi godiya sai hakan ya zame masa alkhairi ba wanda yake da wannan a cikin rayuwa sai mummuni sannan mu sani cewa da'irar jarraba din bata kewaye ga magarin mutane kaɗai ba ta faɗaɗa domin ta shafi zababbu cikin bayan Allah zarata cikin halittan Allah salihan bayi annabawa manzanni mursalai dukkaninsu ubangiji ta'ala yana jarraba su ya tabbata cikin hadisi daga abdullahi dan mas'ud Allah shi kare da a gare shi yace na shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai na same shi yana cikin zanzabi zazzabi mai tsanani sai na ce da shi ya ma'aikin Allah ya manzon Allah lalle kana fama da zazzabi zazzabi mai tsananin gaske alamu sun nuna haka sai manzon Allah ce haka ne lokaci guda ana dora mun zazzabi na mutum biyu daga cikin ɗaiɗaikun mutanen ku shi ake dora mun shi lokaci guda sai Abdullahi dan Mas'ud ya ce da shi a to kana nufin kenan kuma za a ninka maka lada yadda aka ribanya maka cutar ma'ana idan ka jure ka yi haƙuri sakamakon ma sai ya zama linki biyu irin yadda musibar da wahala da ya zama linki biyu sai manzo Allah ce zalika kazalik kware abinda ka bada adin haka yake sai ya karin bayani da cewa ma min muslimin yusibuhu azan babu wani musulmi a duniya da wata cuta za ta same shi abin bakin ciki ko bacin rai zai same shi shaukatun fa ma fawqaha sawa'un kaya ce da ya taka ko abin da yake sama da haka illa kaffara Allah biha sayyi'ati face sai an kankare masa waɗansu mugunyar ayyuka da yayi a baya a rayuwarsa wa huttat anhu dhunubuhu sai an karkabe masa ayyukansa na zunubi da yayi kama tahuttu shajaratu warqaha kamar yadda bishiya ke karkabe busasshen ganye a jikinta ya zube haka shi ma ake karkabe masa zunubansa su zube a sakamakon taka kaya a sakamakon wata matsalar rayuwa da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya jarrabe shi da ita wannan hadisi da bukhari da muslim suka ruwaito wani hadisin daban daga abdullahi dan mas'ud yace kamar gashi yanzu dinnan ina hango manzon Allah lokacin da yake hikaito mana labarin wani annabi cikin annabawa mutanensa sun lakada masa dukan tsiya sun zubar da jini a jikinsa wa huwa yamsahu dama an wajhihi wa yaqul yana shafe jini a fuskarsa yana cewa Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah yi wa mutane na gafara ba su san illar abin da suka yi mu ba shi yasa suka yi ma'ana gashi Allah ya jarrabe shi da jama'a su dake shi su cutar da shi yana cikin zababbin Allah a daidai lokacin da ya muke musu addu'a ta gari cewa ubangiji ta Allah ya shirye da su ya musu gafara wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi ya'yan uwa wannan shine kashi na farko daga cikin kasusuwan matsaloli na rayuwa da Allah ke jarrabar mutane da su irin ababen da suke jarraba ne daga Allah waɗanda a cikinsu akwai hikimomi in ma dan ya girmama ladan mutum in ma dan ya kankare zunubin mutum in ma dan ya ɗaukaka matsayinsa in ma dan saboda waɗansu hikimomi masu tarin yawa da ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya san su a wani lokacin sukan dan bayyana ga masu ilimi waɗanda suka nutsa wajen kalato hukunce hukunce cikin nassoshi na alqur'ani ko kuma na ingantattun hadisai cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nau'i na biyu na matsaloli matsalolin da suke dan adam shine sababin su Idris Idris Idris Idris matsalolin da suke dan adam shine sababin su shine ya jawo wa kansa su ko kuma ya aikata abin da ya zama sababin da matsalolin suka zo masa irin waɗannan matsaloli suna da yawa sukan faru a sakamakon gafala ta dan adam da gajiyawa irin nashi da jahilcinsa da rashin sanin makaman al'amuransa a sakamakon ragancinsa a sakamakon sakacinsa a sakamakon rashin yin riko da wani sababi cikin sabubba na tabbatarwa da kai tsaro ko ƙarfi ko jawo wa kai amfani a wani lokaci sukan faru a sakamakon shiga da haka na ɗan adam da kankambarsa da karambaninsa da rashin leƙawa ya leƙo wajen abubuwan da sa iya cutar da shi don ya kauce masa irin waɗannan matsaloli sun yawaita kwarai da gaske a lokacin da muke ciki ba a nan taron al'ummar musulmi na najeriya ta arewa ba a'a a kusan dukkan ɓangarori na al'ummar musulmi ga dukkan mutumin da yake bin labarurruka da suka shafi duniyar musuluncin mu a yau tare da cewa girman matsalar yakan sha bamban daga wancan gari zuwa wancan gari daga wancan mutum zuwa wancan mutum akan samu al'umma ta yi sakaci ko wani sashi na al'umma su yi sakaci wajen yin riko da sababin karfi wajen rashin amfanuwa da waɗansu ka'idoji na rayuwa da Allah ya ajiye cewa sai ka yi kaza sannan ka samu kaza sai mutum ya ƙi yin kaza ɗin kuma daga baya ya rika ciko- ya rinka cizon yatsa dan mai bai samu kaza ba ubangiji ta'ala ya saukar da ruwa kuma ya tsara a cikin sunnarsa ta rayuwa sai ka ɗauki irin shuka da sungumi ka je gona ka yi sara ka binne irin shuka ka yi noma ka yi maimai daga baya ka yi girbi sannan kai ma da kaka ka amfani daga cikin abin da za a samu na amfanin gona sai Allah ya zubar da ruwan ya malalar da shi kai ko baka dauki sungumi ka dauki irin shuka ka shuka ba kaga wannan sakacin ka ne kai ne baka yi riko da sababi ba ubangiji ta'ala ya tsara ka da zafin rana sai ka inwantu da wata bishiya ko ka inwantu da wani daki ubangiji ta'ala ya turo sanyi na hunturu sai ka lulluɓa daga bargo sai ka shiga cikin wani sako sai ka samu garwashin wuta don dumama ɗakin ka domin ka kubuta daga farmaki na sanyin hunturu duk sai ka ƙi yin haka ka kwana a waje a tsirara ba bargo ba gwado ba mayafi kaga anan kai ne kake riko da wata ka'ida ta rayuwa da Allah ya tsara domin ya kare ka daga wani abin da kaddararsa ta turo maka kuma ya sa maka tsarin da zaka kare kanka da shi kaga nan ba za ka yi kuka da kowa ba sai da kanka ba za ka ce ya jarrabe ka ba a karan fari kamata ya ka tuhumci kasawarka kamata ya ka tuhumci ragwancinka da sakacinka wajen rashin yin riko da sababi na al'amarin da za su tabbatar maka da tsaro da inganta rayuwarka ta yau da gobe akan samu al'umma wani lokaci ta zauna ta ƙi yin abin da ya wajaba a kanta ko wani ɗaya cikin ɗaiɗaikun al'umma ya zauna ya ƙi yin abin da ya wajaba a kansa don tabbatarwa da kansa ingancin rayuwa amma kuma sai kafa hujja da cewa hakan da yayi tawakkali ne wani lokaci akan samu dan adam yayi sakaci ya shigar da kansa cikin hadari ga hanya an ce da kuraye da yan fashi ya ce Allah ya kiyaye ga gobara ta kama a gidansa a madadin ya fita ya gudu ya ce abinda sai ya ce abinda Allah ya kaddaro shine ke faruwa abinda bai kaddaro ba baya faruwa ila ma ya kafa hujja da cewa ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك wanda hadisi ne ingantacce cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma yayi masa mummunar fahimta ya gina mummunar fassara karshe ya dora wata aqida akai wadda za ta jawo masa matsala shi da kansa ko shi da waninsa a cikin rayuwa dan adam yakan fuskanci hadari gadan-gadan a wani lokaci da sunan jarinta ko juriya ko shiga a haka ko sadaukantaka ko kasancewar sabarde amma ya manta da cewa hakan da ya yi ba jarumta ba ne ganganci ne hakan da ya yi ɗazu ba tawakkali ba ne ragwanci ne da sakaci waɗannan al'amura guda biyu jarumta ganganci zaren da ke tsakaninsu siriri ne da haka wani ma baya iya bambance tsakanin jarumta da ganganci sannan waɗannan al'amura guda biyu a gefe ɗaya tawakkali ragwantaka zaren da ke tsakaninsu siriri ne bambancin da ke tsakaninsu a cikin lungu yake a cikin duhu yake ba kowa ne ke iya binciko shi ballantana ya yi bayaninsa ba da haka wani lokaci sai mutum ya fada cikin ragwanci da sunan tawakkali ya fada cikin kasawa da sunan tawakkali a wani lokaci kuma sai wato ainihin mutum ya fada cikin ganganci da hadari da sunan jarunta da sunan rashin tsoro da sunan shi da kakke ne sadauki ne to dole ne sai mutum ya koma zuwa ga nassoshi na shari'a dalilai na tarihi shaidu na rayuwar da ta wuce a baya domin ya sami makamashin da zai bambance masa tsakanin waɗannan al'amura guda biyu wanda a wani lokaci suna iya jefa shi cikin ɗimuwa ya kasa bambance abin da ke tsakaninsu tawakkali baya nufin rashin yin riko da sababi riko da sababi na rayuwa abu ne da nassin shari'a ya nuni zuwa gare shi lafiyayyen hankali kuma ya tabbatar da shi rayuwar mutane ta yau da gobe ta ba da shaida akai dole ne sai ka riko da sababi kafin ka kai cin nasara za ka iya buga misali da rayuwar na na maryamu tana mace ba ta kai namiji karfi ba ga juna biyu ba lafiyar ta kalau ba kadaitacciya a wurin da babu kowa sai ita izin tabbatar bin ahliha makanin sharqiyya naƙuda ta zo mata daidai lokacin da babu kowa fa a ja ahal makhabu ila jiz'in nakhlati saboda damuwa da bakin ciki ta rinka cewa ya laita ni mitu qabla haza wa kuntu nisiyan mansiya ina ma a ce in mutu kafin abin nan da zai faru na haihuwar dan da baya da uba in zamanto an manta da nima a cikin tarihi gaba daya sai mai kira yayi kiranta wana da hamin tatiha Allah ta hazani kad ja'ala rabbuki tatiki sariya karki bakin ciki ga korama nan idan kin dan gangara daga inda kike zaki samu ruwan sha zaki samu ruwan da zaki tsarkake jikinki ki wanke jikinki ki wanke jaririnki ki tsarkace shi sannan kuma wa huzzi ilayki bi juz'in nakhlati tusaqita alayki rutban daniya ga itacen nan ga kututtulan dabino nan kama shi ki girgiza idan kin kama kin girgiza daga baya 'ya'yan dabino lafiyayyu za su zubo sannan in sun zubo fa kuli washrabi wa karri aida sai ki ci ki sha ki farin ciki abin nufi ga ta mace ga ta cikin nakuda a wurin da babu kowa sai ita inda Allah ya ga dama yadda yake zubar da ruwan sama sai ya zubo da 'ya'yan dabinan ba sai ta girgiza kututturen dabinan ba amma tunda kowane irin abu Allah ya sa masa sababi sai aka ce kama kututturen dabino ki jijjiga duk da rauninta duk da kadaicinta duk da kasancewar ta mace abin da ke nuna labudda min al-akhdh bil asbab fi kulli shay dole sai mutum ya riko da sababi kar mutum ya yi tawakkalin bahaushe randa kina daka Allah ke baki ruwa kar mutum ya yi tawakkalin bahaushe bakin da Allah ya tsaga baya hana masa abin da zai ci wallahi matukar ya zauna a daki bai fita ba zai hana masa abin da zai ci zai mutu da yunwa kuma tarihi zai haddato cewa kanan wani ko baban wani ya mutu da yunwa a daki dan ragoncin sa ba dan tawakkalin sa ba dan sakarcin sa da rishin fahimtar sa da dakilewar kwakwalwarsa ba dan tawakkalin sa ba dan wannan ba tawakkali bane ba ubangiji subhanahu wataala yace da annabi da sahabbai wa iddu lahum masatatun min quwwa ku yi wa ku yi wa kafirai dukkan wani tanadi na abin da za ku iya na karfi manzo Allah ya fassara karfin yace ala innal quwwata ramyu abin da ake nufi da karfi shine iya harbi gwanin cewa wajen jifa da mashi ko harbi da kibiya ko harbi da bindiga ko harbi da makamai masu linzami wannan shine karfi manzo Allah ya fassara shi da haka sahabbai suka karanta wannan aya suka fahimce ta suka yi tanadi lokacin da za su fita yakin badar gwargwadon dan tanadin da za su iya a wancan lokaci da yakin uhudu da sauran yaƙe-yaƙensu tare da cewa suna da cikakkiyar masaniya da faɗin Allah ta'ala in yansurkum Allahu fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dhal ladhi yansurkum min ba'di in Allah ya baku nasara ba mai cin galaba akan ku idan kuma Allah madaukakin sarki ya tabar da ku ba wanda zai iya taimakon sa ba ku ba ga zuciyarsa ta gamsu da wannan amma sai da suka tsirki takobi da majaujawa da adda da baka da kwari da dawaki da sulken fada dan saboda yana daga cikin al-akhdhu bil asbab imaninsa da Allah kadai bai ba su damar cewa su ƙin riko da sababin karfi ba tarihi ya nuna mana yadda sahabbai suka fita abuja a yakin hunaini suka kyale jarumin jarumai shi kadai daga shi sai yan tsirarun sahabbai tare da shi mafi falalan mutane na tsaye hanta saba ta kaɗu ba bai tsorata ba bai firgita ba sallallahu alaihi wa sallam yana cewa anan nabiyyu la kadhib annabnu abdul muttalib ni ne annabi ba ƙarya ba ni ne dangin gidan abdulmuttalib me yasa sahabbai suka gudu a wannan lokaci me yasa suka su kwana a guje sun ga haɗin rana kewaye da su sun firgita sun razana irin razana da firgitin da ɗan adam zai iya yi amma ubangiji bai kyale su haka ba sai da ya dawo musu da ƙwarin zuciyarsu da ƙarfin imaninsu ta hanyar saukar da natsuwa a kansu suka dawo ƙarshe ubangiji ta'ala ya ba su nasara da yawa daga cikin sahabbai a gazotul ahzab sun ki su fita su je inda kafirai suke dan lekowa annabi labarin yaya kafirai suke ciki annabi da kansa ya tallata wa zai je ya leko min abin da suke ciki ya kawo min labari falahul janna aljanna ta tabbata a gare shi sahabbai suna zaune wannan ya kallo wannan wannan ya kallo wannan sun kasa fita wa zai fita ya leko min aljanna na tabbata a gare shi kowa ya kasa fita sai da manzon Allah ya biyo layi ya kalluwa ne ya kalluwa ne ya tura guda ɗaya daga ciki ce je ka yace tunda manzon Allah ya ambaci sunana yace wallahi sai naji kamar ƙasa ta bude in shiga ciki dan na san ba zai kyale ni ba sai ya tura ni saboda tsoro da firgici dan saboda sun samu kansu cikin halin jijjiga izzagatul absar wa balagatul qulub al hanajir yadda qur'ani ya bada labari sun firgita sun kadu sun razanu sahabban nan da suka samu kansu a wannan hali su ne fa suka fito na fito da kafirai a yakin badar su ne suka je wa banu nadir har gidajensu huwa allazi akhraja allazina kafaru min ahli kitab min diyarihim li awwal al-hashr ma zanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah fa atahum Allah min haythu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b yukhribuna biyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin wannan mummunan wanda da hannayensu aka rusa gidajen Yahudawa aka kona gonakinsu aka tuttuge da binansu su ne kuma a can gurin ɗaya daga cikin sai jin tsoron ya je fitsari menene bambanci tsakanin waɗannan halaye guda biyu me yasa suka samu kansu a cikin firgici da tsoro a can me yasa anan suka dake suka tsaya suka jajirce ba su gudu ba ko shakka babu sun samu kansu a cikin halaye guda biyu masu bambanci da juna sun tsorata a wurin da lalle ya kamata a tsorata sun tsaya sun dake a wurin da lalle ya kamata a tsaya din a dake ashe jarunta ba ta nufin ganganci tawakkali baya nufin ragwanci da tsoro da firgici wannan shine abin da ya kamata mu fahimta abin da ya rage matsaloli guda biyu daga cikin manyan matsalolin da suke gallabar mu al'ummar musulmi a mataki na duniya gaba daya da kuma matakin mu na Najeriya matsala ta farko matsala ta jahilci jahilcin addini jahilcin rayuwa kaɗan daga cikin mu ne suke baiwa ilimi muhimmanci sawa'un ilimin addini ko ilimi na rayuwar yau wannan wani al'amari ne da baya bukatan ka kafa masa dalili ka kalli jami'o'inmu na jihohinmu na yankinmu na musulmi masu rinjayen musulunci za ka samu mu da kafirai mun yi raba daidai wajen adadin ɗaliban da suke almajirci a jami'o'in a wani lokacin kafirai sun fi yawa a waɗansu jami'o'in mun yi raba daidai da su wajen yawan malamai a wani lokacin masu ɗara mu yawan firososhi wato profesa profesa da ake da su da masu phd takardar digiri na uku da ake da su sun ɗara mu yawa ba ma a jami'o'i mallakar gwamnatin tarayya ba hatta jami'o'i mallakar gwamnatocin jihohi yan kaɗaɗɗin da ake da su suna nema su yi mana turmutsu a ciki su fi mu yawa a ciki ko su yi kunnan doki da mu a cikinsu yayin da jami'o'insu mallakar gwamnatin tarayya na yankunan su da jami'o'insu mallakar gwamnatocin jihohi nasu babu yanda za a yi ka same mu a can ba ma can su suna nan gurin wanda ke nuna kasawar mu ta fuskar ilimi tare da cewa mun ninka su yawa so biyu ko sama da abin da ya fi biyu amma kuma sun dage wajen abin da ya shafi ilimi na rayuwa idan ka lura da ilimin addini mutane nawa ne a kowane gari a kowace alkarya a kowane birni wanda ya halatta ka sa musu suna malamai kuma kalmar ta gaskata a kansu ko ka ce ɗaliban ilimin da suke yi da gaske kuma kalmar ɗalibta ɗin ta gaskata a kansu dangane da ilimin addinin musulunci ilimin alkitabu was sunna ilimin alfiqh wal lugha ilimin da ya shafi sanin halal da haram da bambance tsakanin sunna da bid'a ko tsakanin tauhidi da kishiyarsa shine shirka kaɗan ne daga ciki adadin da ake da su ba su kai su gamsar da ɗaruruwa ko miliyoyin al'ummar musulmin da muke da su ba cikin maza ko mata wanda wannan ke nuna kasawar mu ta fuskar ilimi sannan kuma bangare na biyu daga cikin matsalolin zaman kashe wando zaman rashin sana'a bangarori na kasuwanci mun yi raba daidai mu da kafarai a cikin garurrukanmu a Kano da Sokoto da Borno mun yi raba daidai da su bangalori na sana'o'in hannu da kwale-kwale da kere-kere da kanikanci da gyara sun riga sun kusa kwace su ma daga hannayenmu a cikin garurrukanmu ballantana ka ɗauka in ka je garinsu za ka same mu a can muna waɗannan sana'o'in wanda wannan duk ke nuna kasawarmu da yawanmu mukan dogara ne akan bara da roƙo da maula da tumasanci da fadanci mun gwammace da mu je mu yi wata sana'a har gara mu yi roƙo har gara mu yi bara da yawan mu ma sukan ɗauka ita bara ɗin sana'a ce irin yadda kanikancin gyaran mota ko rediyo ko agogo ko noma ko kiwo yake a matsayin sana'a kai waɗansu ma daga cikin mu sukan ɗauki bara ɗin a matsayin addini wanda so yadda kai bara so yawan ladan da zaka samu a wajen ubangiji gwargwadon yadda ka fi faɗin allazi wahidin gwargwadon yadda zaka fi samun matsayi fi jannatin aliyatin qutufuha daniya haka waɗansu mu suka ɗauka ita kanta bara ɗin ma addini ce da ake samun lada da shi saboda jahilci da dakilewar kwakwalwa da ci bayan kwakwalwa ko ba ni labarin yaya za a al'umma ta yunkura ta tashi bayan tana cikin irin waɗannan hali da matsaloli yaya za a al'umma ta sa ran zama na ɗaya ko na biyu ko na uku ko na biyar kai ko ma na goma a tseren da al'ummomi suke yi zuwa ga wani gatti na manya-manyan al'amura da suke tabbatar da wa al'umma kasanto ta al'umma yayin da muka kasance muna cikin irin wannan hali lallai ne mai dukkan wani yunkuri dan canja irin wannan tunani da lalle dan canja irin wannan yanayi da muke ciki lallai ne a sake busawa rayukan mu rai mu zama gaske ba gangan ba mu zamanto gaske ba wasa ba mu yaƙi talauci mu yaƙi bara mu yaƙi zaman kashe wando mu yaƙi jahilci dan ya kasance mu ma ana damawa da mu a tseren da al'ummomin duniya suke yi a yau wannan ko aiki ne da ya rataya akan hukumomi da malamai da ƙungiyoyin aikin gayya da ƙungiyoyin ayyukan addini aiki ne da yake rataya hatta a wuyan 'yan jarida da suke da kafofin watsa labarai wanda sa iya amfani da su sa iya yaƙar tunanin mutane da kwakwalensu ta hanyar waɗansu shirye-shiryen rediyo da talabijin da za su sanya wa mutane ƙwazo da himma da dogaro da kai da tawakkali hakikanin tawakkali da sa musu kishin zuci da yaƙar dukkan wani tunani da zai dakile su wannan gwargwadon gaskiyar mu da Allah gwargwadon yadda za mu ci nasara Allah ce fa za a zama al'amuru falausar kullu halakana khairan lahum gwargwadon gaske da kokari da yunkurin mu gwargwadon yadda za mu ci nasara Allah ce in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum wa la yansuranna Allah man yansuru inna Allah laqawiyyun aziz اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحم حوزة الدين يا رب العالمين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا ووحد صفوفنا واجمع كلمتنا وهدنا سبل السلام يا هادي يا سلام وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين